zaman lafiya da kwanciyar hankali har yanzu sun gagari wasu al'ummomi a Najeriya kuma babban yunkurin da mahukunta ke yi wajen samar da zaman lafiyar bai wuce amfani da jami'an tsaro ba sai dai masana na ganin cewa karfin soji ko sauran jami'an tsaro kaɗai yana da wuya ya samar da zaman lafiya mai ɗorewa saboda akwai wasu ƙananan abubuwa da tun farko suke haifar da tashin tashina har a kai ga tashin hankali waɗanda dole sai an magance su akan hakan ne cibiyar wanzar da zaman lafiya ta kasar amurka ke haɗa hannu da jami'o'i da kuma masu ruwa da tsaki a jihohin najeriya domin samar da ƙungiyoyi da za su yi aiki na wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma ambasada zango audu shine jami'in gudanarwa na cibiyar a najeriya ya ce suna son jawo hankalin gwamnati da mutane don ciyar da aƙidar zaman lafiya a gaba eh, alfarman yin zaman lafiya ta fi ka zo bayan an tashi hankali an yaƙi an komi a ce kuma za a zo a zanna a a sasanta mu wannan kungiya ta mu ta united states institute of peace abinda da take yi kenan tana kokari ta jawo hankalin mutane a wannan wurin su ga alfarman yin zaman lafiya cibiyar wanda ke zagaye a sassa daban-daban na kasar ta ce ta fara ganin haske ga fafatukar da take yi musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya idan jihohi guda hudu har sun kafa waɗannan ƙungiyoyi na zaman lafiya Ah, guda biyu kuma suna kokarin su masu sannan kuma dai sun gane cewa lalle gara a kokari a yadda za a zanna lafiya ba tare da sai ko wani tashin hankali ya zo ba. General Martin Luther Agwai mai ritaya yana cikin jakadun da ke gaba-gaba wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. ya ce aikinsu shine su baiwa gwamnati shawarwari akan abubuwan da ita kanta tana hango wasu daga cikinsu. We will continue to advise Za mu ci gaba da bayar da shawarwari ga gwamnati akan yadda za a samu ci gaba kuma muna fatar aiwatar da shawarwarin ta amfani da abin da ke hannun gwamnati eh, da kuma azamarta don kare ƙasar nan ta zauna lafiya. Mai sharhi akan lamuran yau da kullum Farfesa Tukur Muhammad Baba wanda ya taba zama darakta a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto, wadda da haɗin gwiwa ta ne cibiyar ta ƙasar Amurka ta shigo yankin arewa maso yamma. ya ce akwai fata a cikin wannan yunkurin. Don abu ne da bai dogara kawai wajen karfi ba da karfe na gwamnati a'a akwai da abubuwa da jama'a za su iya kansu akwai kuma mutane a cikin jama'a masu kawo fahimtar juna da kuma yin wasu abubuwa da yake taimakawa matasa yake taimakawa al'umma su ɗauki wasu matakai don tabbatar da zaman lafiya a cikin zamantakewa. Babbar fata dai ba za ta wuce samun nasara ba ga dukkan yankunan da ake yi domin wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.